Assalamu alaikum masu saurare mu barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni a Arimi ga kanun labarin. Wane magani ne yake da inganci ga sabro domin yaƙi da cutar masassaran cizon sauro? Shugabar tsarin da ke yaƙi da cutar masassaran cizon sauro ta ba da ƙarin haske a cikin labarin. Samun ruwan sama da yawa a nan babban birnin Yamai na saka tsoron tsunduma cikin ambaliyar ruwa ga mazaunan bayan ruwa. Dalilin yanayin matarar da ke kare su. Karin bayani a cikin labarin. A ƙarshe kuma rahoton namu na musamman Abdullahi Saidu mawaƙi Islamer kuma mai tasiri kan shafuffukan sada zumunta na yanar gizo na bayyana muna gudunmuwarsa da yake kawowa cikin yaƙi da canjin yanayi kan yanar gizo. Sojoji goma sha shida suka mutu tara suka ji rauni a wani harin da 'yan ta'adda Boko Haram suka kai a daren 24 zuwa 25 ga ƙauyen Barwa, jihar Difa, a cewar wata sanarwar ministan tsaro a jiya. majiyar ta kara da cewa kimanin 'yan ta'adda hamsin aka kashe da kuma amshe makamansu da dama bayan sanarwar da magabatan jihar tilabiri suka yi na daga hanin yawo kan babura tun 'yan watanni da suka gabata mazaunan garin balle yara na murna da hakan a rahoton da wakilinmu na balle yara hassan mummuni ya aiko mana farfarewa tangeno gwamnino irse. Ɗage dokar zirga-zirgar motuna alheri ne gare mu saboda dalilin da ya sa aka aza dokar to har yanzu jiya noman goje ne ba abun da ya sawaya magidanta da dama da shi suke rike gidajensu an tsaye da motuna wasu sun koma banduna wasu sun shiga gari sun koma barayi an kai su hilinge an garkami yau ɗagewar wannan dokar za su koma ga sana'arsu ta kabu-kabu su rike iyalan. Ni abin da nake gani a bar injiyayya yawo ko a hana shi rashin kwanciyar hankali sai karuwa yake yi babu mashin da ke yawo amma babu sahiya Allah da ba a kai hari ba a nan cikin jihar tilabiri kullum ana ta kashe mutane kuma saman mashin ake zuwa ai hakan kenan ai ta barin injin su yi yawo dan matasa da yawa sun riga sun mutu tsaye wanda ya saba aikin kabu kabu bai iya aikin karfi wasu sun ma tahiya su tun dadewa kenan a bar su su yi harakokin su kawai kabu kabu ina kabu kabu amma lokacin da an ka hana yawo da babura na fara aiki da a daidaita in an ka dawo da izinin yawo yawo da babura wannan abin kwarai ne domin muna amfana. A ƙasar Nijar an ɗauki dabaru da dama na yaƙi da cutar masassaran cizon sabro a cewar shugabar tsarin ƙasa da ke yaƙi da cutar masassaran cizon sabro game da rashin ingancin wasu magunguna kashe kwari da ake amfani da su an ɗoki wasu matakai in ji makwai hadiza jaku lokacin da ta yi hira da asumana shina Muna aiwatar da dabarun rigakafi ta hanyar samar da gidajen sabaro ga jama'a da kuma mata masu juna biyu har ma yaran da ba su wuce shekara ɗaya ba a cikin asibitoci. Muna tura magunguna a wuraren kiwon lafiya daban-daban saboda maras lafiya waɗanda ciwon su bai yi tsanani ba da ma waɗanda ciwon ya yi tsanani. Muna kuma samar da hanyoyin bincike na cututtuka. Juriyar da aka rubuta a Nijar ba ta da dangantaka da magani. Juriyar tana da alaƙa ne da magungunan kashe ƙwari da ake amfani da su don kashe sabaro da kuma magungunan kashe ƙwari da ake sakawa ga gidajen sauro. Dan shi ne yanzu muna ga sauya magungunan ƙwarin da ake sawa ga gidajen sauron ga wani sabon magani na zamani. Kuma za a fara raba gidajen sauron ne a shekarar biyu in Allah ya yarda. qui seront distribués à partir de 2022, An gina gotoci da dama lokacin ayyukan babbar hanyar garin Gaya, wa'annan gototin sun cika da shara da ke hana gudun ruwa a wannan lokacin damana, al'amarin da ke ciwa wasu al'ummar tuwo a ƙwarya ga rahoton Fadal Alu. Tout récemment, le goudron a été refait. Ba da jimawa ba aka sake gyaran kwalta. Sai ga magudanun ruwan na cike da lidodi tsawon wannan kwaltar. Alhali ku akwai wuraren zuba sharar da aka girka nan da can cikin gari. Mutane maimakon su zuba sharar a cikin wannan wuraren zuba sharar sun gomanci su zuba su cikin magudanan ruwa. Ga yanzu muna cikin damana. Komi ya toshe. Mai tuti bushe. Meri tana iyakacin kokarinta domin gyaran garin gaya amma mutane kuma suna ci gaba da zuba shara cikin gotoci. Gaskiya hakan yana janyo zazzabi sosai ga goru sai ka zuba shara cikin gota kuma an yi ta saboda ruwa yan an cika duk yana cika da ruwa amma yana akwai gotan nan abin yana mana dama mana kwara banda da girgira nan go kulu gusu harif wanda yan gona ni gidi isi gini hinsa amma da ikai ina harif wanda za zabe ne in hinsa kalganda ba ya ga bara dubu a cika dan gota gotara ruwan sama da dama da aka samu a nan babban birnin yamai yau da safe a anguwar lamurde da ke bayan ruwa mazaunan na ɗarɗar a zuci na kar matarar ruwan da ke kare su da ruwa ya saki amma al'amarin ya daidaita a cewar hama mai garka ya kamata a ƙarfafa matarar ruwan nan a rahoton adama dawaki. matattarwa har yanzu tana jurewa ruwa amma yanzu haka cikin fadamu ba matattarwa ba ce ba daga bangaren kogin isa ba ne ruwa ke mamaya a'a ruwan hanyoyi ne da ke malala cikin fadamu shine ke sanya fadamu cika shugaban kasa cika alkawarinsa domin an kara tsawon matattarar ruwa har yanzu sai an kara tunda a yanzu ma akwai mutanen da ke cewa ruwa na shigowa tana inda suka gyara kenan yana nufin gyaran bai ba muna buƙatar da a duba aikin domin idan matattarwar ta kasa kenan dukkan ayyukan mu za su tafi gabanza. banza Shigowar ruwar kogi na wa'annan makonnin da suka gabata ba su illanta noman shinkafa ba na iya mai da na tilabiri sosai a cewar mataimakin babban sakataren hadakar kungiyoyi masu nomar shinkafa ko da yake wasu wuraren aikin gona na tilaberi sun fuskanci ambaliyar ruwa bashir isufu mataimakin babban sakataren fikofri lokacin da ya hira da adama dawaki Jihar Yamai a yanzu dai bata fuskantar ambaliyar ruwa a wajen hilayen noman gandari sai wa'anda ke ƙasa ƙasan nan da ke da matsalar gudanar ruwa. Isa bata tumbasa ba ta haye matarar ruwa. A jihar Talabiri an yi wasu gandari da suka fuskanci malalar kwari misali na Jambala da wasu da ke kan barazanar kwaruruwan da ke kawo ruwa. To amma zuwa yanzu bangaren gabar Isa yanayin na kan daidaito a shimfiɗar dukkan gandoran noma. A jimince ana iya cewa an gode wa Allah saɓanin shekarun baya. Gwamnati ya ɗau wasu matakai duk da bai su shafi dukkan cooperative din ba a faɗin ƙasa. Amma tuni an ɗau matakan domin rage haɗuran. Akwai matattaru ruwa da dama da aka gyara misali waɗanda ke bayan ruwa. Miyagun ƙwari sun addabi gonakan jihar Zandar kimanin hektar 600 na gona suka fuskanci azabar wa'annan miyagun ƙwarin a cewar daraktan noma na jihar. Duk da haka, ofishin daraktar na da magununukan magance gonakan da suka tabu musa ibrahim darakta na noma na jihar zandar ya yi wa mustapha mamman sani karin bayani au niveau du département A fuskar gundumar da Damagaram ta Kaya an bayyana bulluwar kwari masu cin karan hatsi cikin kwamin din ta Kaya, Gidimuni, da albarkaran an samu harin tsutsar gona ga hatsi da ya soma hawa da kan riɗi shi ma da ya soma hure akwai eka 270 da suka kamu a kwamin ɗin bunni har yanzu akwai ƙwari masu cin hatsi a kwamin ɗin magare da bande bisa eka 120 a fuskar gundumar murya tsutsa ta farma hatsi da dawar gona kan eka 120 a fuskar garin zandar nan ma an samu harin tsutsa kan wake wanda ya fara girma bisa eka 70 a fuskar gundumar kance can ma kwari masu masu cin hatsi da dawa aka samu kan eka 27 mun kuma samu labarin bullor tsutsa a kwamin din dakusa Ibrahim da Yabo na ɗaya daga cikin masu tsere hudu da za su wakilci ƙasar Nijar a wasan gajiyayyu na shekarar 2020 a babban birnin Tokyo ƙasar Japan. Zai yi gasar wasan tserere kan nisan mita 100 a gobe Juma'a daga karfe 5 da minti 11 na nan mai A cewar Ibrahim da Yabo yana shirye lokaci kawai yake jira lokacin da ya hira da Tarnan Fudai Ahmed Atawaya. A kwamɓalar da za a yi gobe zan kara ne bisa ga tsereren mita 100. Ina cikin ƙoshin lafiya kuma daren da kam na shirya sosai domin tunkarar hidin tsereren a gobe. Na ma lokacin ya zo. Abin da nake jira ga al'ummar Nijar da farko goyon bayan kuma na san ina da goyon bayan nata. Na biyu kuma al'umma ta mini addu'a domin in kare tutar ƙasa. pour défendre les couleurs nationales. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar sakamakon canjin yanayi bai bar masu tasiri a shafuffukan sada zumunta a yanar gizo a baya ba. Ta hanyar bayanansu kan Facebook sun miƙa kiransu kan yanayin muhalli ko halin ɗan adam game da al'amarin Abokin aikinmu Olivier Asogbavi ya haɗu da Abdullahi Saidu Suleiman mawaƙi Islamiyar da mai tasiri kan shafuffukan yanar gizo. Ya yi bayani kan gudunmuwarsa kan yanar gizo. samari da yana zo mini taɓo batutuwan da ke da nasaba da sauyin yanayi musamman ma a wannan lokaci na baya-bayan nan ba a yan sati guda ba a samu ambaliya ba kuma tare da kamfanoni da ke gurɓata shimfiɗar iskan lumfashi kuma dazuka da ke ɓacewa shin mutane suna shawar abubuwan da kuke watsawa kan yanar gizo dangance da canjin yanayi mutane suna mai da hankali idan aka shiga cikin ra'ayoyin da suke badawa ana ganin mai da martan duk waɗanda ke bibiyar mu suna faɗin cewa suna samun labarai cikin lokaci kuma sun san muna fuskantar mummunan haɗura. Shin yau wani irin shirye-shirye ne kuke watsawa kan yanar gizo domin ku faɗakar da al'umma kan illolin canjin yanayi? Ba abin da za mu yi illa shirye-shirye kuma lokaci zuwa lokaci yin tallace-tallace ko yin ƙananan bidiyo domin tunatar da mutane cewa duniya guda ce tal muke da muhalli guda ne ko kare muhallin mu domin tsira gobe ko kuma lalata muhalli da bai da makoma domin a yau abin da ya fi mini ciwo musamman ma a nan ya mai idan ka ɗauki sancirbert da ake na ana ɗaiɗaya ta sannu a hankali mutane suna gini ciki alhali kuma sancirbert wata matattara iskar lumfashi ga birnin bayan wannan abu mafi ɓata rai kuma idan aka shiga yawancin gidaje an sanya musu fabe babu wani icce amma kuma wannan mutum yana jiran ya ji sanyi da neman samun yanayi mai kyau cikin unguwa idan babu itatuwa babu iskar numfashi ma'ana babu wani ingantaccen yanayi da ake so banda ya kamata a faɗa ma mutane shine mutane kafin su fara gini ya kamata su dasa itace ko da guda ne cikin gidajensu domin samun iskan shaka. Wani irin sako ne ke gare ku zuwa ga masu amfani da yanar gizo? Ya kamata waɗanda ke lalata yanayi na farko su san cewa ya kamata da su zuba jari wajen sake maido da dazuzzuka ma'ana duk waɗanda suka san suna da hannu cikin gurɓata yanayi dole su masu zuba jari wajen shimfiɗa sabbin dazuzzuka da kuma dasa itatuwa amma mu ma kuma da muke damuwa mu matasa al'umma da ke nuna damuwa da wannan muhalli da muke son barin muhalli mai kyau dole mu tashi tsaye mu shuka itace kare muhalli da kuma kokowa domin wannan ƙasa Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku masu salam. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.